وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل عمالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكا godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a mai tarin albarka yau 22 ga watan sha'aban bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da da da ɗari talatin biyar. wanda yi daidai da ashirin ga watan jun shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka sharhu sunna na abu muhammad ali bin hassan bin khalaf albarbahari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda muka kwana a makon da ya gabata akan bayanan da malam ya koro akan mu'amalar da ni da kai shari'a ta musulunci ta umarce mu muyi yi ga shugabanninmu ko da sun kasance azzalumai ba da son rai ba ba bin tunani ko fahimta tawa ko taka ba a'a mafita da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba al'ummansa duk lokacin da Allah ya raya su suka samu kansa a cikin irin wannan hali da ni da kai muke ciki a Najeriya to ga hanyar da ya kamata ni da kai mu bi sai mu samu waraka daga halin da muke ciki kururuwa zagi da fito na fito ba zai taba kawo maslahan da ni da kai muke so shugabanninmu su bamu na haƙoƙinmu da suka danne ba amma tunda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da wannan mafita ni da kai idan muka yi riko da wannan mafitar tabbas babu shakka za mu samu abin da muke nema amma da zaran ni da kai muka ce a'a za mu yi amfani da kowa zai amfani da hangensa tunaninsa ganinsa to ba za mu taɓa fita daga halin da muke ciki ba Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka ji malam ya kawo magana ta fudail bin iyad a daidai kan wannan nukutar muka kwana shine malam yake cewa wa idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala sultan فاعلم أنه صاحب هوى وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله لقول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى رحمة واسعة لو كانت لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان فقيل له يا أبا علي فسر لنا هذا قال إذا جعلتها في نفسي لم تعدني وإذا جعلتها في السلطان صلح فصلح بصلاحه العباد والبلاد فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن جاروا وظلموا لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين wannan maganar da malam ya kawo ma'anarta ita ce kamar haka yace wa idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala as duk lokacin da ka ga mutum yana yi wa shugabansa mummunan addu'a sai yace fa'alam annahu sahibu hawan ka sani wannan mutumin ɗan bid'a ne Ɗan bid'a ne mai san mai bin sarransa wa idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultani bis-salahi amma duk lokacin da kaga mutum yana yi wa shugaba addu'a na shirya cewa Allah shiryar da shi fa'alam annahu sahibu sunnatin ka sani wannan mutumin ma'abuci sunnan manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai ce insha Allah kaga wannan magana da malam ya kawo ya dunkulo sa ne daga cikin hadisin da Imam Ibn Abi Asim ya fitar da shi a cikin sunnansa hadisin Fudail bin Ghanam sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man arada an yansaha li bi sultanin fala yubdihi alaniyatan duk wanda yake so yayi wa sa nasiha kada ya fito fili yayi masa falyakhudh bi yadihi yaje ya same sa thumma yansahu sa'annan yayi masa nasiha fa in qabila minhu in ya karɓa abin da ka mai nasiha fa ma sha Allah to wannan abin da Allah ya ga dama wa illa in ma bai karɓa ba faqad adda allazi alaihi kai a matsayinka na malami ka sauke haƙƙin da Allah ya ɗaura maka kai Allah ba zai tambaye ka ba daman kowa yana da haƙƙin da Allah ya bashi kaga addinin nasiha kulna liman qala lillahi ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم to kaga malami da ke da alaka da shugaba haƙƙi ne na wajibi Allah ya ɗaura masa ya gaya wa shugaba gaskiya amma nasiha tsakaninsa da wannan shugaban shi idan ya mutu bai yi ba Allah zai kama shi da wannan haƙƙin in yayi ya kubuta a wajen Allah kuma shi ɗin ba sai ya zo wajena ya zo wajenka ya ce ai ina mawana kaza nasiha baya karɓa ba ne ba ruwanka shi wajibi sai ka gaya mutum ka yi wa kake yi wa Allah to tunda wajibi ne Allah ne ɗaura masa ba sai ya zo ya gaya mana cewa yana yi wa wani nasiha baya karba ba shi ne ya kula da yi masa nasiha wannan na farko kenan na biyu hadisin abdullahi dan abbas wanda imamul bukhari da muslim suka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu duk wanda yaga wani abin da ba yana kyamatansa daga shugabansa falyasbir sai manzo Allah ce yayi hakuri kaga hakurin nan da ake cewa kai ba wai ana cewa tsoro bane ko saboda ibada ce ya ce kai wannan hakurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ce falyasbir ala zalika yayi haƙuri akan haka fa innal amra qarib sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'amari canji yana kusa amma da wani jaradi in yayi haƙuri. muna neman canji ko to haƙuri ake so ni da kai mu in muka yi hakuri sai manzo Allah ce fa innal amra qaribun al'amarin da kake nema da ni da kai muke nema na canji yana kusa amma da sharaɗin me in ni da kai mun yi haƙuri sai ya ce fa in mata in mutum ya mutu akan haka bai yi wa haƙuri akan wannan matsalar ba wa farakal jama'a ya sabawa abinda musulmai suke a kai da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suke a kai na daidai dangane da shugabanni famata maitatan jahiliyatan wannan mutumin ya yi mutuwa irin mutuwar maguzawa inji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga shi al'amarin na da girma to shi anan sai malam ya ce. Abin da ake so ni da kai mu masa addu'a wannan kuma ya fito da maganan karara ko kuma a fili hadisin Anas san Malik Allah ya ƙara yadda a gare sa wanda imamu ibn abi asim ya rawaito sa a cikin sunna haka imamul baihaqi a cikin jami'u li shu'abil iman da isnadi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la umara umara'akum kada ku zagi shugabanninku wala taghushuhum kada ku yi musu alghushu shugaba ya saka aiki kai alghushu manzo Allah ce kakkai wala tubghiduhum kakkuki shugabanninku wattaqullah ku ji tsoron Allah wasbiru ku yi haƙuri fa innal amra qarib lallai al'amarin na kusa na samun canji kaga sharadi guda nawa kusan guda hudu ko na farko manzo Allah ce la tasubbu umara'akum ka ku zagi ku. ni da kai a Najeriya me muke yi wa shugabanninmu zagi kaga mun saba ko ba mu saba ba mun saba waye ce kada mu yi zagin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wala taghushuhum kada kada ku yi musu alghush ba a musu alghush ko ba yi ko ana yi ana yi kaga biyu kenan ashe kenan duk halin da ni da kai muke ciki wa ya jawo mu muka jawo tunda abinda manzo Allah ya hana mu ne sai muke yi kaga ko dole wani abu ya biyo baya kaga na biyu kenan sai ce wala tubghiduhum kada ku kisu ni da kai ba ma su ko muna ki ana kin su kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne faɗi wannan sai ya ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah kaga ɗabi'an ko mutanen Najeriya a yau majority babu tsoron Allah ciki sai yan kaɗan daga cikin mutane a nan ne za ka gane cewa ashe halin da ni da kai muke ciki na kunci da bala'i da musiba wallahi laifinmu ne harka ta mu'amala tsakanin ma'aikata babu gaskiya tsakanin mai gadi babu gaskiya tsakanin ɗa da uba babu gaskiya tsakanin mata da miji babu gaskiya tsakanin ɗalibi da malaminsa babu gaskiya tsakanin malami da ɗalibansa haƙƙin da aka ba shi ya karantar da su babu gaskiya sa'an nan kuma wai muna so Allah ya saukan mana daga sama shugabanni irin sayan na bakar da umar alhali mutanen da suke mu'amala tsakaninmu da juna babu gaskiya cikinmu ta yaya hakan zai yiwu inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah ya ce Allah baya canza abin da ya afka wa mutane na musiba da bala'i sai su sun canza kawukansu kaga ashe kenan kullum kukan da zamu dinga yi ina laifi kana laifi in gyara alakata da ubangiji ka gyara alakarka da ubangiji shi ma ya gyara sai kaga mun hada mun hada karfi da karfi zaka ga Allah ya kawo mana canji duk lokacin da kace a'a kai wani kadai kake kallo baka kallon kanka to ba za ka taba sani cewa kana laifi ba al'umma idan suka zauna ba su da aiki sai zagin shugabanni kuma wayannan shugabannin fa ba a ce abin da suke yi daidai bane fa amma shari'a ta musulunci ta hana ka kai wannan zagin me ake so kai musu addu'a yanzu idan ɗanka ya lalace sai ka ce Allah ya tsine masa in ya tsine masa me zai faru zai sha kai din da za ka sha wahala to kai ne ashe kenan ɗabi'unka shi ke jawowa Allah ya baka daidai da kai abinda Hassan al-Basri ya ce kamata kunu yuwalla alaikum yadda kuke haka ake baku shugabanni daidai da ku mutane na kwarai da suka shuɗe Allah ya ba su shugabanni daidai da su mu kuma na yanzu da muka canza sai Allah ya ba mu daidai da mu saboda ai mu daga cikin mu suke yanzu ana maganan na yanzu sun lalace na gaba fa Allah kaɗai san irin munin da zai faru saboda yawanci wanda suke tasowa yau 'yan totolin sun fi yawa 'yan kodin sun fi yawa 'yan benelin sun fi yawa su ne nan gaba fa idan suka girma za su zama mai a wancan ba da wama za su yi ba ko za su mutu idan suka mutu wa'annan idan sun hau ne kake tsammani zai faru na yanzu ɗin da ake kuka da wa'ancan na yanzu fa ba wai canji ya dame su ba abinda za su tara aljihunsu ya dame su to kaga ashe kenan gaba ma akwai abin tambaya to lokacin da mutum yake kokarin harsasan wannan shine zai kokarin gyara alakarsa da ubangiji amma duk lokacin da zaka ce ai shugabanninmu dai azzalumai ne sai dai mu dai da su Allah ya isa ni ma bari in samu dama sai ya zabtara duk mutumin da aka bashi dama sai ka ya saci kuɗi na dade ina faɗin wannan maganar can muna makaranta a aji idan na tashi na kan ce na yadda duk mutumin da ya saci amsa a wajen jaraba wallahi na san an bashi ofis zai saci kuɗi kuma zan ƙara maimaita shi yanzu duk mutumin da ya je karatu ya saci amsa ba na shakka idan an bashi ofis sai ya saci kuɗi ka yadda ko baka yadda baka alamar yake saboda a hakan ya fara ai da haka yake fara ko sai ce to bari a dan taba nan a taba can a taba can tunin kafin ka ankare sai ka ga ya kwasa kuma idan mutum ya sata yana ganin cewa wai ai haƙƙinsa ne ma akwai bashin da ma ana bin sa gwamnati ya kamata ta biya shi to kaga wannan Shi ya yasa kake ganin halin da muke ciki kullum yana ƙara tsananta saboda sakin layin da muka bi da muka kibarin abinda shari'a ta ce mu bassa muka kibin abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu bi su saboda mu samu waraka duniya da lahira Allah ya shiryar da mu malam yace ce qawli al bin iyad wannan maganar saboda maganar Fudail bin Iyad Allah ya ji kansa da rahama yace law kanat li da'watun mustajabatun da ina da addu'a wanda yanzu idan nayi kai tsaye Allah zai karba ma ja'altuha illa fi sultan wallahi bazan sanya ta ba sai ga shugaba kaga inda na yau ne sai ka ji ai ya ja naira ai kudi aka ba su shi sai yake masa addu'a ko malami ne da ya zo in yana addu'a ga shugaba wa'ansa haushi suke ji ni na san wa'anda suka dena zuwa sallan tahajjud nan da azumi bara saboda ana kiran sunan gwamnan kaduna wai ai an ba shi kuɗi ne shi ya ma dena zuwa kaga ga abin da bin iyad yake faɗi da ina da addu'a da na san kai tsaye idan na yi Allah zai karɓe ta to ba zan sanya ta ga kowa ba sai ga shugaba me dalili ya ce kira lahu sai aka tambaye sa ya ba ali ya kai baban aliyu fassir lana haza kai mana bayani me kake nufi da wannan magana kala sai ya ce idza ja'altuha fi nafsi in nayi wa kaina addan lam ta'udni ba ta dawo min wa idza ja'altuha fi sultan amma idan na sanya addu'an ga shugaba salaha zai gyaru fa salaha bi salahihi al-ibad wal bilad da gyaruwarsa da gari da mutane duk za su gyaru haka ne da gyaruwarsa shi shugaban da garin da mutanen duk za su gyaru haka ne to me yasa ba mu musu addu'a idan suka gyaru mu muka karu ko mu muka ragu mu muka karu to amma me yasa kullum muke tsine musu me yasa kullum muke zakin su me yasa kullum muke kin su me yasa ba za mu yi musu addu'a ba ai daga cikin mu suke kuma idan suka tafi suka sauka ina za su dawo still waje na da kai za su ƙara dawowa ko ba ka bari to me yasa ba za mu yi musu addu'an ba saboda idan suka gyaru kaga dole garin zai kyau yanzu ga mafi kusa misalin mashin da aka hana idan misali wani abu ne na gyaruwan gari shugaba ya ce yau baya so ya ga karuwai a garin nan akwai wanda ya sai hana akwai wanda ya sai hana gyaruwa ce ko ba gyaruwa ba kada an samu ci gaba shugaba ya ce daga yau baya so ya ƙara ganin ɗan daudu akwai wani ɗan daudin da zai yi rayuwa nan garin ina za su koma za su ƙara wani waje ko shugaba a yau ya ce bai yadda ba ga kowace ya mace ta fita ba hijabi za a samu canji ko ba za a samu ba to wannan shine abin da ya harsasa ya sa ya ce to idan ni na masa addu'a in ya gyaru gari za ta gyaru idan ya lalace kuwa me zai faru gari zai lalace saboda haka kowa zai yi abin da ya ga dama ne yana cin karansa ba babbaka to dalilin da yasa ake yi wa shugabanni addu'a kenan su gyaru saboda idan suka gyaru suka tsayu me zai faru za a samu canji ba ka ganin ko a ministry wajen da ake kowa ya zo ya wawuri kuɗi in aka kawo wani ya tsaya tsayin daka baya bari a yi sata kowa kuma ana ba shi haƙƙinsa sai ka ji an ce an kawo mana comrade albashi dai yana zuwa daidai amma ɗayinka baya bari alheri na shigowa kaji alheri ne aka kira shi zaka ji an ce dan iskan baya barin alheri na shigowa a lokacin ne zaka ji an canza mai suna an mai da shi alheri to kaga ashe kenan muna neman canji canjin nan kuwa sai ni da kai mun gyara ɗabi'unmu sai Allah ya kawo mana canji kusa saboda alƙawalin Allah ne baya canza musiba da bala'i da kunci da mutane suka shiga sai su sun kawo canji ga kawukansu sai Allah ya duba zukatansu ya ga yanda suka yi yunkuri wajen gyara kawukansu sai Allah ya kawo musu agaji saboda sun gyara kawukansu kuma suna burin wannan canjin amma wallahi a halin da muke ciki idan aka ba mu tsayayye wallahi wahala za mu mu kanmu mu za mu wahalar da shi saboda mutane gabaki daya a wajen aiki ba su san aikin da suke yi ba da yawa daga cikin mutane wallahi haramun ake ci mutum ne a wajen aikinsa ga aiki ne da gwamnati ta ɗauke shi yi an aka tattaro fayil a ɗauko ya kai gaban shugaba shugaba ya duba ya investigating ya sha hannu ya executing ɗin wannan to ba za a yi ba sai ka ba shi wani abu wai sai an mai alheri girgiri zai ce ma sai in ko ba kai ba fayil ɗinka sai ya shekara biyu ko uku a wajen nan a zaune haka fa mutane suke yau kuma wanda ya ɗauka ya ce zai kai sai a sa mai ido a ce ɗan iska ne waye shi waye kaza sai an yi hanyar da za a yi a zartare shi daga wajen a canza mai aiki saboda yana hana alkhairi shigowa ofis ɗin nan abinda yaren da ma'aikata ke kira kenan alheri yana hana alheri to wannan mu'amalar ita ce fa muke yi yau in malamin makaranta ne secondary ko jami'a ko primary an ba shi scheme of work an ce 75% shi ne aksa abinda ake so ya karantar a cikin 100% in ya covering ɗin wannan karatun to kila ya yi covering din 20% daga ciki wanda ke da ƙoƙari kenan in ka bincika za ka dana ta aiwa ne akwai kokari in ka bincika 20% ko 30% yake yi a cikin 75% amma za ka dana ta aiwa ne akwai kokari wani kuma ai akwai wahala shi aikin baban giwa me a ciki in ka ga malamai sun zo makaranta ko sun yi aiki wannan na shiga wannan na fita to an ce daga ministry of education wani kusa zai zo ya investigation to daga nan ne za ka ji wannan na shiga wannan na fita wannan na shiga wannan na fita saboda wai wannan wannan malamin makaranta kenan har ɗaliban sun sani to wai irin wannan shi yake fa ba da tarbiya wani irin mutane kake so a samu kaga su ma dole su iya me alhushu su ma dole su koyi alhushu ko lantara ne an bashi a cikin semester da aka ce karantar da mutane wata hudu ga scheme of din da aka bashi ba yi da lokaci ya tafi can neman kuɗi ya shiga can kasuwanci ya shiga nan sai ya rike wata biyu ko wata ɗaya da rabi semester ya ƙare sai ya zo ya ɗura wa ɗalibai wannan karatun da aka ce ya yi a cikin wata hudu ya ɗura musu ko kuma ya ba su handout ya ce in sun je sun yi karatu don kansu in ma ba su yi ba shi ya gama abin da zai yi sa'an nan kuma a dawo wai a ce wai yara na faɗi jarabawa sa'an nan kuma uwa uba iyaye su kuma ba wai yaransu ya iya karatun ba a'a waye ke fito yaransu ya ci shine damuwarsu saboda haka in ya je makaranta shi kullum ya ka ga yaro na wannan makarantar sai ya kai SS2 ko SS3 ka ji an ce an cire shi an kai shi Miracle Center ina ne aka kai shi an kai shi Miracle Center ina saboda yana so ya ci jaraba wai a nan makarantar ba a ci za a kai shi wani waje a biya kuɗi maƙudai saboda ana so ya ci jarabawa ba wai ana so shi da kansa ya zauna ya yi jarabawan ya ci ba su kuma malamai su kuma suna cutan ɗaliban suna cutan kansu in an zo sai a rubuta wa yaro a board kaga yaro wai ana waye gobe zai rubuta dai ba in ka je kai karatu zai ce hawa mana ai malam ya za in wahalar da kaina ina karatu bayan gashi ana rubuta mana a board yana an ba da paper kawai sai dai ya zauna yana jira me a kawo dog sai dai a rubuta mai ya kwafi wani ma wallahi baya iya rubutun saboda dakikanci malami ne zai ɗauka ya rubuta mai don mun ga wannan ba labari ba ne malami ne zai ɗauki fefan ya rubuta mai saboda dakikancin ba zai iya rubuta ba in waye kai fito an fito ana cewa ai yaro na ci 6 credit ko 7 credit ko 9 credit ko distinctions ma yake da shi ina za ka ajiye ala wa qawl zuur ala wa shahadatu zuur ina za ka ajiye shi sa'annan wannan fa shahadar ita ce zai je gabatar wa gwamnati ya ce is competent a ba shi aiki me yake ci halaliya ko kamuya-muya sa'annan kuma wai mu dawo muna ta zargin kawukanmu muna cewa shugabanninmu a zalumai ne mu muka zalunci kawukanmu dole ne mu gyara Allah ya ba mu ikon gyarawa to shine malam yace fa umirna an nad'u lahum bis mu a aqida mu ta'alis sunnati wal jamaa an umurce mu mu yi wa shugabannin mu addu'a na shari'a walam nu'mar an nad'u alaihim ba a umurce mu da mu musu mummunan addu'a ba wa in jaru wa zalamu ko da sun mana ƙeta sun zalunce mu kaga kama amsan halin da ni da kai muke ciki a Najeriya kenan ko ko da sun zalunce mu sun mana ƙeta an ce mu yi musu addu'a su shirye wani zai ce kai kai ni fa da ba dan kaza ba da ni kaza ne a to kai kadai ne dukkan mu nan haka ne ai ko ba haka ba amma ne addinin ka ne yake kai musu addu'a Allah shirye su idan Allah ya shirye su waye ya amfanu ni da kai idan suka gurbace waye zai fi cutuwa ni da kai kaga babu wanda ya fi shan wahala kamar talakan Najeriya dama dama mai kuɗi mai kuɗi idan ta yi kamar ya sha wahala ya sha wahala zai ce Najeriya ma an bata sai je Dubai ya kama gida ya gina gida ya zauna a wajen ba shi kenan ba kai kuma ina baka kai ina baka kai baka da inda baka kana nan ciki me kuɗi dai ya tafi to in kana magana masu kuɗin sun kwashe sun tafi can sun zauna suna ta rayuwarsu da shi da 'ya'yansa ya kwashe ya tafi can yana rayuwa kai kuma ya bakka har ila yau ni da kai waye zai sha walan ni da kai ne tin, to kaga ashe kenan aje sun zalunce mu sun mana keta sun mana kaza mu ci gaba da yi musu addu'a mu kuma mu ci gaba da gyara ɗabi'unmu mu gani Allah zai mana canji ko ba zai mana ba amma idan muka zauna cewa a'a ba mu da wani aiki sai zagin su ba mu da ranan fita daga wannan halin da muke ciki saboda halin da muke ciki ɗabi'unmu ne ya jawo idan mutane suka canza sai Allah ya kawo musu wanda suka yi daidai da su ga garin Hims garin Hims ya fada cikin Suriya ne a yanzu da yana Sham a zamanin su na Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu waye gwamnan su dan ku sani cewa hukuma idan kuka yi butulci haka Allah ke ma mutane gwamnan su bin Amir al-Jumahi radiyallahu ta'ala anhu sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a zamanin sayyidina Umar sayyidina Umar ya dauke shi takanas ya sa shi gwamna a wannan garin mutanen garin suka walar da shi suna sukansa suna mai wani abin nan amma ci gaba da haƙuri lokacin da cabinet ɗin wannan gwamnan suka zo garin madina sai da umar ya ce ku rubuto min sunan talakawan garinku sunan farko da aka fara sa sunan gwamna dan na umar ya kalla ya ce sa'idu bin amir al-jumahi amirukum fakirun kuna nufin gwamnan ku talaka ne suka ce wallahi akan yi satuttuka ba a ɗaura abinci a gidansa ba sai sai na umar ya fashe da kuka har sai da ya jika gemunsa da kuka ya ɗauki kuɗi dirhamomi masu yawa a cikin pof ya ɗaure ya kulle sai ya basu ya ce in sun je su bashi ana kawo suka ce mun zo daga wajen aminul muminina ya ba mu sako mu baka ya shiga ɗaki yana buɗewa sai ya ga kuɗi sai fara istirja'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ce uku matarsa ta ce amata amirul mu'minin shin sayyidina Umar ya rasu ne sai ce bal huwa ashaddu min zalika ya ma fi wannan tsanani sai matan ta ce me ya faru sai ce udkhila alayya dunya li yufsidu akhirati an shigo min da duniya dan alalata min lahira sai ta ce ta takhallas minhu ka kuma ta daga gare shi bana kai nan yanzu ka ɗan zo da yan miliyoyi ne ka ba ka so ta gitta wajen saboda ta ce honey wallahi mota na ma tayin mota na ga mota na to wannan ne duk ba matan ne ta ce ka kubutar da kanka daga ciki mana suka zauna da shi da matarsa suna lissafi makwabci na wani ba su da ku? aka rubuta za a ba shi dirhami kaza makwabci na wani haka ya dinga ba matar tana kaiwa har ya manta da kansa a wannan kuɗin ko dirhami ɗaya bai kwana da shi a gidansa ba da shi da matarsa ba suke yi don kasancewa yadda mutane suke haka ake ba su daidai da su ni da kai da matanka da matata a yau ya muke dukkan mu abin duniya ya dame mu saboda haka kai kana ɓoye kuɗi idan ka samu ita ma tana ɓoyewa idan ta samu ko ba haka bane sai da aka kawo ƙaransa abu guda hudu sai da na umar da ya zo garin ya tambaye su yaya gwamnan suka ce gaskiya gwamnan mu yana yin abin da ba ma jin daɗi wane suka ce eh suka ambaci abubuwa guda hudu ya ce to naji ku bari in garin Allah ya waye idan ya zo sai ku maimaita abin a gabansa gwamna ya zo ya zauna a gaban firasidant duniya sai na umar bin khattab radiyallahu ta'ala anhu sai ce to me kuka ce gwamnan ku na yi suka ce gwamnan mu baya fitowa da wuri sai na umar ya kalle shi ya ce to ka ji abin da suka ce me za ka ce sai shiru ya ce wallahi in ba dan kai da ka zo ba ba zan faɗi halin da nake ciki ba ya ce a gidana ba ni da wanda ke min aiki gwamna ke wannan maganan fa ba yi da wanda ke mai aiki sai ya tsaya ya jajirce da shi da iyalansa ya yi musu hidima ya tabbata kowa abinci ya isa gare sa sannan yake fita shi sa yake latti an san matsalan ko ba sani ba sai ku duba kukan da aka yi fa kenan na biyu suka ce ya ce me na biyu suka ce na biyu yakan ware kwana ɗaya a sati ba wanda ke ganinsa sai ce to me za ka faɗi sai ya shiru ya ce ba don kai da ka zo ba zan faɗi ba ya ce a duniyan nan ta maliki yau ban mallaki komai ba sai wannan tufafin da ke jikina to nakan keɓe kwana ɗaya sai in wanke wannan tufafin a shanya shi in zauna a ɗaki tsirara har sai ya bushe in ya bushe sannan a bani in sake mai da shi jikina shi sa bana fitowa an san matsalan ko ba sani ba sai sai me kuka ce yana yi na uku suka ce na uku idan mun zo wajensa da daddare baya sauraron kowa sai ce to me za ka faɗi ya ce eh na raba rayuwa na guda biyu ne daga safiya zuwa yammaci na basu dare kuma na ajiye ubangiji na kadai shi sa ba yi tarayya da ubangiji na a ra'a lokacin da na ajiye masa ba shi sa ba na yadda wani ya gani sai sai me na hudun da kuke complain suka ce wani lokaci in muka zauna ana tattaunawa conference sai a ganshi yana dan fita hayyacinsa sai ce wannan kuma ya fi karfi na lokacin da aka kashe dan uwana Kubay bin Adi kafin in musulunta bayan na musulunta na tambaye waye shi aka gaya min bawan Allah ne to duk lokacin da na tuna da wannan kisan da aka yi masa sai na fita cikin hayyacina ba na sani cewa na fita cikin hayyacina tsoron cewa kada gobe kiyama in zo lahira Allah ce bai da musulunci na ba shine nake fita cikin hayyacina da wannan bawan Allah ya mutu ka san aka kawo musu yana mutuwa sai Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi ne ya hau kan taragon mulki ko baka san hajjaji baka ji labarin ko baka san shi baka ji labarin ko to hadisi ya inganta asari ne ingantacce wanda imamu tirmidhi ya fitar da shi a cikin jami'in sa imamu nasiruddin albani ya tabbatar da ingancinsa a cikin sahihul jami' na imamu tirmidhi hajjaj bin yusuf ya kashe mutane dubu ɗari da ashirin daga ciki akwai sahabin manzan Allah Abdullahi bin Zubair bin Awwam farkon yaron da aka haifa a garin madina hajjaji ne kashe shi ashe kenan idan mutane suka yi butulci sai Allah ya maye gurbin mutanen kwarai da me mutanen banza ga misali kusa lokacin da Allah ya raya mu da ya ba ma shugabanni na kwarai zamanin su saddauna me mutanen najeriya suka yi ma wa'annan shugabannin kashe su suka yi haka ne ba kashe su suka yi ba to yanzu me allah ya musu sai allah ya ɗanɗana wa najeriya kudanta ya ba su shugabannin da wa'ancan na kirkin ne sai ba su wanne sai ba su daidai da su wannan ya daidai da faɗin allah maɗaukaki da ce wa daraba allahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha da min kulli makan fakafarat bi an'ami Allah fa'adhaqaha Allah libas al-ju'i wal khawf bima kanu yasna'un Allah ce Allah ya buga misalin wani gari kanat aminatan wannan garin a da can tara cikin aminci Najeriya a 60 kenan mutma'innatan cikin natsuwa ya'tiha rizquha ragadan arzikinta na zuwa mata ayalwace min kulli makan ta ko'ina fa kafarat bi al'umillah wa'annan ni'imomin da Allah ya mata a wannan lokacin sai ta butulce mai Allah ya mata sai Allah ya ce a yau kuma fa azaqaha Allah libasal ju'i sai Allah ya dandana mata tufafin yunwa wal khawfi da tsoro bima kanu sana'un saboda abin da suke aikatawa kaga wannan ayar ɗari bisa ɗari ta yi daidai a wa ɗan Najeriya to kaga abin da ake bukata gyara ni da kai mu gyara amma wai ka tunanin wai Allah daga sama Allah ba zai taba saukowa da daga sama ya gyara ba kai da ni za mu zauna mu gyara sai Allah ya kawo mana canji Allah ya ba mu iko gyarawa malam yace li anna zulmahum saboda zaluncin wa'annan shugabannin wa jaurahum da ƙetan da suke yi ala anfusihim a kansu ne saboda kowa sai Allah ya tambaye shi ko kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kowanne a cikin ku makiyayi ne kuma kowa sai Allah ya tambaye shi dangane da me abin da yake kiwo wa salahahum yace su li anfusihim ga kawukansu ne walil muslimin da kuma musulmai gaba ɗaya in suka gyaru kowa zai gyaru ko za a samu canji ko ba za a samu ba to ashe kenan muna da matukar bukatan yi musu addu'a Allah shirye su ba wai kullum mu dinga tsine musu da zagin su ba saboda mu muna ganin cewa zagin su da tsine musu shine faɗin gaskiya yau a duniyar Najeriya idan malami ne zai hau mimbari ko zai fito cikin media ya tsintsine wa shugabanni ya kautata kalmomi zaka ji ana kabar bari Allahu akbar ai duk duniya ba mai faɗin gaskiya irin wannan malamin wannan ba shi bane addini addini shine kai musu addu'a Allah shirye su idan ka tsaya daga shi daga kai sai shi sai kai masa nasiha duk wanda ya san marigayi malam abubakar mahmud gumi da wanda kuma yake shugabanci a wannan lokacin ya sani baka taba ji malam abubakar mahmud gumi ya fito a fili a karatunsa yana magana na nasiha ga wani shugaba ba in yana so ya nasiha yana zuwa ne direct har fadan wannan shugaban ya mai nasiha kuma yana ɗauka yanzu kuma fa duk wanda zai magana dama yana magana ne in ya san in ya tattaki shugaban to daman siyasa ce zai ce to mun san matsalarsa bar mu bashi kwangila sai a ba malam kwangila sai malam ya sha kwana in an ce to ina labarin kwangila sai ya shiru sai ya ce to in ka kara magana sauran shikenan ya daina magana wannan abin an yi ba so ɗaya ba ba so biyu ba saboda shi ma ya shiga cikin musiba saboda abin da manzo Allah ya ce kada yayi shi yayi kaga ko dole Allah ya jarce shi shi ma to shi sa ake so mu gyara mu ci gaba da musu addu'a mu ma mu gyara kawo kanmu sa'annan mu ta musu addu'a da mu da su dukkan mu Allah ya sa mu gyara ɗabi'unmu saboda mu rabauta duniya da lahira anan za mu dasa aya fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk